duk wanda yake mumini yake musulmi ya riga ya san cewa Allah shi ke ba da mulki don haka idan Allah maɗaukin sarki ya baka mulki kuma wannan mulkin ara maka yayi zuwa wani lokaci to ya kamata ko ya zama wajibi mutum ya ga cewa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen cewa ya bi Allah maɗaukakin sarki ya yi irin mulkin da Allah ta'ala yake so yi. kamar yadda yanzu a rayuwar mu ta duniya idan wani ya tsaya maka har ka zama cewa shi ne ya baka gudunmawa ko ya maka wani babban taimako a matsayin shi ne wanda ya sa ka samu mulki to za ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka saka masa haka idan mutane suka ƙaunace ka suka fito da ƙwansu da su suka zaɓe ka za ka ga ƙoƙarin ka yi abin da za ka yi ka saka musu to haka shi ma Allah maɗaukakin sarki da ya baka wannan mulkin to ya kamata ya zama wajibi ya zama cewa ka yi abin da Allah ta'ala yake so da mulki me Allah ta'ala yake so mai mulki ya yi ne abin da Allah ta'ala ya bayyana mana a lisani annabi Musa yana gayawa annabi Harun ce ne cewa ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin cewa idan Allah maɗaukin sarki ya baka wannan jagoranci a matsayinka kai ne halifa kai ne gwamna kai ne shugaban ƙasa Allah ta'ala yana son ka zama cewa kana yin gyara ne aslih shine reform reform Allah ta'ala yake so ka zama ka zama reformer ka zama wanda yake kawo ci gaba wanda zai gyara duk wata ɓanna ko wani abu wanda yake ba daidai ba <clears throat> ya zama cewa ka yi bakin ƙoƙari cikin hikima ka zama cewa ka kawo gyara ga ainihin da ci gaba ga ita wannan al'umma da Allah ta'ala ya baka jagoranci sannan abu na biyu wala tattabi sabilul mufsidin kada ka kuskura ka bi har irin hanyoyin da mabarnata suke bi <clears throat> shine al-mufsidin shine waɗanda ake kira corrupt hmm. people kenan so kada ya zama cewa ka bi hanya ta barna ta corruption ta ainihin abubuwan da mutanen da suke dakile mutanensu idan sun samu dama to kada kai wannan to idan mai mulki ya bi wannan ya zama cewa ya yi bakin kokarinsa wajen kawo gyara da ci gaba sannan ya yi bakin kokarinsa wajen daƙile barna kuma da masu su kansu maɓarnata ɗin to wannan insha Allahu za mu iya cewa lalle ya yi godiya ga Allah akan ainihin irin wannan mulki da Allah madaukakin sarki ya bashi to tabbas mai girma gwamna kamar yadda Allah ta'ala ya baka ainihin nasarori daban-daban na farko nasara ta zaɓarka da mutane suka zo suka yi kuma aka zo aka ayyana ka akan cewa kai ka ci zaɓe sannan nasara ta biyu aka kai ka kotu sannan a kotun nan aka yi ta tafiya kamar ma ana nema ya zama cewa an janye maka wannan nasarar amma a ƙarshe nasara ta biyu ta ƙara burwa ta tabbata cewa ka ƙara cin nasara a kotu sannan yanzu nasara guda kotun biyu ta rage maka nasara ta uku ita ce shine lokacin da Allah ta'ala zai sa ka gama iya wannan amana da ya baka a ce ka ci nasara a wannan mulkin da kai sannan nasara ta ƙarshe ita ce wadda Allah ta'ala zai tashe ka ranar tashin alkiyama domin tabbatar da cewa ka yi ka yi abin da yake so to abin nan din nasihan da zan maka shine mai girma gwamna duka koyaushe ka samu lokaci ka tsaya sosai ka nutsu ka dinga ganin cewa shin akwai wata nasara ta gaba da ake jira kuma ka iya bakin kokarin ka ga ka kai ta in dai Allah Ta ya sa kai ka ci nasara sauke wannan wato amana da wannan mulki da aka baka ka yi shi yadda ya kamata to tun a duniya in Allah da za ka samu bishara wadda kuma a lahira kuma ita ma za ta zo ta tabbata in Allah maɗaukin sarki ya yarda kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya ce kullukun ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to wannan abin da ya shafi zuwa ga ainihin wato mai girma gwamnan Kano kenan hmm. su kuma ainihin wato mabiya shine duk wanda ya kasance mutumin jihar Kano da wanda ya zama cewa yana daga cikin waɗanda suke jin cewa nasarar gwamna nasararsa ce da waɗanda kuma suna ganin cewa nasarar da gwamna ya faɗuwa su suka yi to yanzu wannan maganan ta wuce nasiha ta gare mu gabaki ɗaya mu yi biyayya ga gwamnati sannan kuma mu yi fatan alheri duk wani abu da za mu yi ya zama cewa wannan gwamnati ta ci wato ta yi nasara to ya kamata ko ya zama wajibi mu aikata me yasa saboda yanzu ba magana ce ta shi gwamna kawai ba hmm. nasarar gwamna a wannan nasarar ce ga mutanen kano baki daya haka kuma rashin ko sabanin haka haka ga gare mu yake ga baki daya to don haka kada mu taɓa daukan cewa yanzu wai adawa za ta sa cewa ka dakile nasarar jihar kano a'a wannan yanzu idan mun taimaka kanmu muka taimakawa kuma biyayya da za yi da duk abubuwan da aka kama na tsari muga cewa <clears throat> mun yi shi sai ɓangare na wato waɗanda suke da ainihin su ɗaya ɓangaren waɗanda su ma eh, eh, eh, wanda bai samu nasara ba hmm. shi ma ya kamata lallai ya sani cewa wannan magana wannan yanzu tunda bai samu nasara ba still yana da dama kuma na samun nasara dama ta samun nasara shine cewa ka karɓi abin da Allah maɗauki sarki ya hukunta sannan kuma ka iya bakin kokarin ka yanzu wajen ba da nasiha da gudunmawa da duk yadda za a yi ya zama cewa kai ma ka ga cewa an kai wannan jihar ta ci gaba idan jihar Kano ta ci gaba a karkashin ka ko a karkashin wani to kai wa kanka wannan cin nasara ne gare ka banda kuma bita da kulli da kuma wani abu wannan duk ya riga ya gama kuma sannan akwai dama ɗin ta wani zaɓe da za a yi wanda ta hanya in ba da zama cewa za a yi ta hanya wanda take mai kyau a yi munafasa ko tanafusi wannan ba matsala ba ne amma dai yanzu a iya wannan period ɗin ya zama cewa ka taimaka ko kun taimaka ku ga cewa wannan gwamnati ta yi nasara a ƙarshe mai girma gwamnan kano dr abba kabiru yusuf hmm. abinda nake so in ƙara jan hankalinka akan shi wata aya wadda na san Allah ya yarda in dai ka tsaya ka ji ta ko wani ya tsaya ya ji ta zai san lalle Allah madaukin sarki ya gama mana komai a wannan rayuwa Allah ta'ala yana cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawa da mumuna ba za su taba zama ɗaya ba wanda ya ma abu kyakkyawa da wanda ya ma abu mummuna ba ɗaya suke ba su ma amma a hakan sai Allah ya ce idfa abin latihi ya ahsan kai koyaushe idan ka tashi ka yi abin da yake mafi kyau ga kowanne wanda ya ƙaunace ka ka yi mishi abu wanda mafi kyau wanda ya nuna ma ƙiyayya ka yi mishi abu mafi kyau shine Allah ta'ala ya ce fa'izan ladhi bainaka wa bainahu adawa kai koda wanda yake da adawa ya ce shi ɗan adawar ka ne Allah ce to ka mai da shi ka annahu waliyun hamim ka mai da shi kamar wani aboki ne abin ƙauna wanda kake ƙauna kuma kake da rahama da tausayi a kan shi amma Allah ya gaya mana wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba waɗanda za su iya irin wannan sai waɗanda suke da haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazin azim ba waɗanda za su iya irin haka sai waɗanda suke da rabo babba sannan menene zai iya hana ka ka samu wannan babban rabo shedan ne sai Allah ya ce maka to gashi ita ma ga hanya yadda za ka yi ka kada shedan akan haka wa in ma yanzaghannaka min ne shaytani nazgun? lokacin da shaidan ya zo kana son ka ga kai ka yi abu mai kyau hatta ga makiyanka ya zo zai hana ka sai Allah ta'ala ya ce to fasta in billah ka nemi tsarin Allah wajensa shine kawai ka ce a uzu billah Allah madaukin sarki ya sa kai nasara a wannan jagoranci naka Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya zuwa hanya madaidaiciya hanya wadda take daidai a wajen bunƙasa wannan jiha tamu da kuma ƙasarmu baki ɗaya Allah ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah thank you